assalamu alaikum insha Allah wannan bidiyon za mu koyi da ake hada game a wayar android mutum yana yi amfani da kwamfuta ko kuma wayar android don hada wannan application ko kuma game ne danna like danna subscribe danna ƙararrawa domin samun shirye mu masu zuwa barka da wasu na adam sulman daga sirrin jana kuna iya comment a kasa wannan bidiyo idan mutum ya samu iro dangance da wannan bidiyo din so bari mu fara da farko zan bude data na idan ko mutum yana amfani da waya ne sai tabbatar ya amfani da google chrome bari kama wifi dina sai in shiga google chrome so akwai website din da ake kira da quick app ninja app ninja.com zai shiga ciki sai mutum ya tabbatar yana da email so idan kun shigo za ku ga rajista na waje amma kafin nan mu je ga ko ina kai mutum yace za mu haɗa gini irin na kaman wanda daga ganin gwaigwai ko na wani harbi ko kuma na gudun mota ko na ga irin game da za mu haɗa in ba kuma da ba ku ga ganin games wanda ake haɗa wanda za ku ga ajiyar rubutu a haɗa ko kuma kawo hoton mutu a ce waye wannan ko kuma haɗa hoto uku kun ga kamar wannan asan shi zai zama fruit so akwai su kace kace zan tafi wannan rajista din nan zan saka email nan password nan kuma yin company password na sai rajista ko kuma kuna creating account da google amma ni already yanzu na ina da account yanzu zan taɓa login ne so ga din details na nan zai buɗe yanzu so kamar da kuke gani dashboard ina ne nan kuma ana iya amfani ta wannan hanya a samu kuɗi kuma nan a samu 0.03 dollars so abin da za mu yi shine idan mutum ya yi creating account zai ga katon button a nan wajen ya nuna masa create new game so ni tunda na riga da na hada wasu zan taɓa wannan wajen ne so ga shi na kun ga iya game da ya hada da wannan website din kun ga nan four picks one za ka na kwaya hudu sai a tambayi mutum mene ya kun ga wannan ina yi cewa fruits ko sai kuma na kawo sunan hoton mutum kuma wane ne shi a ce waye shi ka faɗa sai kuma wannan tiles tana yi matsar da tiles don ya gane menene a wajen sai faɗi an san so sai kuma wannan find the words shi ne da ya dinga jayo wannan wannan kuma ta story na bana ya fi wannan da mata so duk wanda mutum ya zaba duk katin da mutum ya zaba sai ya taɓa wannan use this template in kuma ka taɓa wannan mutum zai ga video yadda ake haɗa ne sai je ka didda yake da amma gaskiya mutum yana so ya samu kuɗi da wannan abun to wa'innan ukun su masu suka fi kawo kuɗi don na ƙasa nan ba wani kuɗi suke kawo ba sai dai mutum yana da mutane ne so yanzu wannan za mu haɗa wannan kenan yanzu zo ne nan ƙasa sun taɓa wannan use this template sai ku tabbatar kuna bi bari ya gama loading ya bude so kamar da kuke ganin game na bude yanzu nan abun da ake shine za a zabi teams din da ake amfani da shi kuma abun da zan ba da shawara shine mutum in bai gama gida ɗaya ba kare je na gaba mun gama da nan mun cika sai mu zo ya zo ne ya cika ya zo sound haka har ya saving game na shi fito so abinda teams sun zan zaba na ina ga zan dauki wannan number 5 din wannan yamin a ka wannan bai ba ina ganin wannan yayi sai kuma gameplay ga ne ne da shine color da za a zaba wannan yamin idan mutum ya gama wani gida ga yadda zai nuna mutum ya da wani canji yadda in mutum yana neman leta haka abun zai tafi can kasa har nan mutum zai tambayi abokan shi a whatsapp ko kuma wani messenger ko kuma wani viber hakan na ko telegram su fara mai ansa na about na wani splice screen shi kuma abin da wani yake magana kai shi ne kafin application ya bude kuma za ku yana wani loading ko wani abu so mutum yana so ya fitar da logon shi na iya taba ne dan ya dora logon shi amma ni ba wani logon da zan saka saboda haka zan taba na sai nan download mutum yana ɗebo su sabbin levels daga sama kenan sai kuma nan levels da suke nuna wanda mutum bai bude ba kuma za ku ga alaman kwado a wajen so abu na gaba shine content abun da content ne yake magana kai shine hotunan da za a gani ko kuma abubuwan da za a gani ya shiga cikin game nan kun ga yaren da mu amfani da shi gaskiya turanci da zamu saka english saboda anan babu hausa ko da na duba zan taba wuke so abun da za a yi shine za mu yi uploading hotuna kuma abun da suka yi magana anan shine sun yi recommending mutum ya daura hotuna mai tsayin 400 eh, faɗi ma 400 ko kuma tsayi 600 faɗi 600 saboda ko hoton da za ku gane ya ɗaura ana so a ga fiskan mutum a gane waye ne amma ba zai fito to kun gama da cikin game ɗinka wanda yake game naka ba zai san waye ba ne a wajen to abin da za mu yi shi ne kuma abu na biyu kuma da suka ce dole su yi hotuna 48 ko kuma dole sai level 48 kafin game din mutum ya haɗu kana ya saka ko level 100 ne ma ko level 200 ne amma dai da farko dole sai mutum ya daura level 48 sai ku ganin wajen gut din bai fito ba amma kun ga da kina gama nan gut ne ya dan fito kana gani ko so yanzu za mu taɓa nan mu je mu ɗauko hotunan mu in kuma mutum yana so da daɗe ne kun ga wannan da wahala sai ka taɓa ka yi seta da bulwa ka zo ka ɗauko wani hoto da bultu amma abin da zai fi gwarin mutum ya taɓa nan yanzu bari mu je ni nuna muku fallon hotunan da suke inda suke kuma sunan wannan game zan yi shi da guess the footballer ne ko kuma gezi player so na shiga nan wajen in nema ki hoton duka yin kwallon ne da kuka gani 48 ne so kuma za ku gani nan barna su duk ya tsaya 47 amma na ɗanyi mata ne kanku da mu da wannan so kun gano yin su 22.9 MB ko da 23 MB yayin wai so kuma kun gaskiya in mutum ya tsora application na shi a Play Store ko yana tura mutane in mutum bai da space za su tafi yin goge wani yana nuna cewa mutane da yawa ba za su yi game naka ba amma na idan mutum ya yi compressing ya rage nauyin hotuna kunga mutane za su yi jam ɗin mutum kenan to abin da zan yi saboda kada samu matsala zan yi copying wannan folder sai in ƙara pasting na shi so wannan folder zan kira ta final to anan ne za mu gyara hotunan mu yanzu haka da zan yi makin duka kun ga haka still wajen 23 in bini to yanzu abin da zan yi shine ko ku samu kowane ɗaya daga cikin hotunan ku yi right click sai ku yi resizing pictures akwai wani application ana cewa picture resizing an kuka search a google insha Allah akwai shi sai ku lori so already ni na da shi shi yasa ku shi eh shi ne da amfani shi zan taba wani resize pictures ne so kamar za ku ga an sa small medium large to ni zan taɓa custom ne to sun ce mutum ya yi amfani da 600 zuwa eh, tsaye 600 ɗari 600 faɗi 600 ko kuma 400 to ni saboda application na dan rage na shi ne a nan zai amfani da 400 kuma za mu amfani da pixels ne ba inches ba su ma tun da pixels suka ce sai kuma nan make picture smaller but not larger nan zan bar shi a da yake a da suke sai kuma nan mutum yana so in an rage nauyin a ƙara haɗa wasu da za a rage nauyin ko kuma a bar wanda suke fudu ne za a rage nauyin ina fata kun fahimta sai kuma nan orientation na pictures din abin su da suke to yanzu taɓa wannan resize ko kula nan 23 mb za ce ko yanzu ya kamata da ya rage sosai gaskiya gungun ka zai rage wani application na kenan so wow bari in ƙara makin muna gani ya koma 7 mb so kun wannan abu ne achievement ne mai kyau kuma da zan bude hoton za ga ba a kanin shi a canja ba kuma na iya ganin mutane so abu na gaba za mu shi zan zan shiga nan dama na yi nemi folder final zan taba nan wato zan dauko da yawa kenan sun zan taɓa kenan zan shiga desktop na desktop na za ga wannan folder final so zan yi makin duka sai taba wannan open ɗin to yanzu sai jira su hau yanzu kula wani abu zai zo yana wucewa yana loading so wato hotunan suna hawa kenan to ni shawarar da zan bayar shi shine mutum sai dan jira sun gama hawa sai ya ciccika to zan za tsaye da bidiyon sai mun dawo so kamar da kuke ganin hotunan suna hawa amma ba su gama ba yana kan na 22 yana loading to abin da za mu shine yanzu kafin su gama wato zan fara ciccikawa so abin da zan fara rubuta shine kamar me sunan zan rubuta me sunan shi a matsayin question tambaya kenan sai kuma na sai rubuta wannan answer din so abin da zan yi shine zan rubuta sau ɗin yaso sai dai kuma interface ta ba sai na sha wahala ba kuma zai save time sosai so inazo saka mshahidi kwa guest player so kuongeza saka Cristiano Chris eh, sijui ninacho na Cristiano ungayaka tuona asa mtu mba Cristiano je tattaba ba zai ba to sai dama da na faɗa wannan copy na shi haka yanzu shi interface na duka sunayen su bari in yi hudun nan ku ga abun yake in so kawai sai dai in mu ci sannan zan saka messi na ɗan saka mai neymar an saka mai sala salah to abunda zai faru shine idan ya gama inda sun gama da mutum ya gama cika to wannan gudun zai fito ya kama da wannan ya fito sai a ci gaba da sound yanzu to zan da mana bidiyon sai mu ci gaba da sound abin da kuma yake son kara da cewa shine kamar yanzu wannan hoton ba shi bane na son canja za ku iya taba wannan cinci din zai kai ku folder sai ku dauko hoton da kuke so ko kuma hoto ne da ya shiga biyu muku ba kuna iya canja kamar ku matso da fuskar kai ku yi editing ku da ku karasa in kuma delete ne kuna iya deleting ya fita daga wajen gaba daya in so wannan sai matso level 1 tun yanzu yana level 2 wannan da ke level 2 ya dawo level 2 kun fahimta ai so ina karisa sai mu ci gaba so kamar da gani nan wajen yana loading yana zagawa to na gama cikawa kenan da mutum ya gama cika wannan shi kenan zai dinga wannan jiyon ga gudu na dauko glasses saboda haske ne so kamar da kuka gani wannan content yanzu ya jago sai mu je muka sound san zaba shi in kuma kuna so kamar yanzu misali a ce mutum idan ya zo siyan wani irin kara game zai yi ne wani ɗi ɗip kun gane irin abubuwan da mutum ya zo yana taɓa lita wani irin kara zai to wanda suka saka ya sa bayan musa sai kuma icon wato logo ko wani yana jawo mutane su bi wannan naka su ga game ya musu wani abu to kun ga kamar wani idan suka ba mu hotuna hudun farko shine a logon mu shi sa na saka wannan hotuna saboda gwara saka so stars din zai fi ba da ma'ana ku je za na sa su kuma yanzu mutum zai uploading a play store gane da zai fito so abin da nake so ma gare cewa idan mutum dora da ake application a play store ba da video akama na kuna hizo ku je ku kalli so bari mcheka ci gaba da wannan din sai je mu settings settings din zan name di footballer ko name di footballer yayi so nan masaka email dina nan yau leta nan ba shi a 14 wani abubuwan da zan ba su haka sai kuma na hint management idan mutum misali ya zo ya manta kamar ya zo haka ya rike ya kasa wucewa zuwa wani level kun san duk a wani ana iya tura mai ce to ga littan da zai sa ko na iya ganewa so na mutum na ya sita duk bayan awa nawa nake so a tura to ni na zan saka duk bayan awa sha biyu nake so a dinga tura musu litta so sai nan duk kuna iya bibi ku gyara ni zan bar shi haka sai kuma mutum yana so a cire tallan wanda suke da website din a jiki sai ka biya su to sai kuma nan monetization gaskiya shi ma wannan wani abu ne mai zaman kanshi idan mutum yana so ya san da ake monetizing a samu kuɗi da wani application din akwai da ake yi to yanzu ma da video sai ku yi hakuri shi ma kuna yi zawo kalla so yanzu abin da zai taba na ƙarshe shine generate game zai generating game na yanzu kamar da suka ce na wajen wai zai dauki awa 24 kafin ya taho amma ba kamar da bane yanzu cikin kamar minti goma minti biyar application din mutum zai so kawai yanzu barin taɓa nan yanzu barin shiga email dina ga abin da za su turo su da da an gama zan gani so yanzu sai mu jira nan da ya mintoci ko application na zai so yanzu kun ga ne mai na ƙarshe ko yanzu barin da wannan wajen azabar da kuke gani shine wannan abu name the footballer yana wanda game tafi na guest picture kun ga yanzu an sa wani hoton alama ko wato ana jira application ne haɗu so bari mu lamba bada yan mintoci kadan mu jira ok bari mu ci gaba kamar inda kuna duba nan waje na san abun bai ci wani minti biyar ba kun ga application na mai shi ba kun sabon email din quick app ninja name the footballer is ready is ready upload it to google play now so yanzu sun ce ai yanzu zan yi matsa nan kun ga nan babu alamun download amma yanzu bari ne refreshing kuma wannan hoton agogon shi ma ya kamata ya fita so kamar yadda kuke gani na gama so yanzu nan download din zan taba ko shi kina idan mutum yana so ya ga yadda game ne yake sai ku duba shi gashi nan ina 你，这样行吗？